بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka wannan safiya ta lahadi ta kuma goma ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da bakwai ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi a darasi na 115 a karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas imam la'imma imam darul hijra riwayar yahya ibn yahya al kuma muna cikin kundi na goma sha biyar shine kundi da yake magana kan alkur'ani mai girma da yake kitabul qur'an a inda yake a darasin da ya gabata muka karanta babi na shida babu ma ja fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabarakal ladzi bi yadihi almulk kenan yau zamu tashi babi na bakwai babi na bakwai shine babu ma ja fi zikrillahi ta'ala babi da ya zo zai magana kan abin da ya shafi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wannan za ka ga kuwa na tartibin ɗin littattafai kenan ƙarfi da ƙwarewa ilimi na tartibin babi babu kitab ɗin yana magana ne a kan kitabul ƙor'an kitabul ƙor'an kuma babin da ya zo babi na shida shine babu ma ja a fi ƙira'ati ƙulhuwallahu ahad wa tabarakan lazi biye da hilmuluk sai kuma yanzu babi na bakwai babu ma ja a fi zikirin lai ta'ala sai ya kawo babu ma ja a fi zikirin lai ta'ala a kitabul ƙor'an wanda ke nuna cewar aha zikiri ne kullum da ke ko ƙur'ani zikiri ne shi yasa ya kawo bayani kan abin da ya shafa darasin da muka jiya maka ta shi karan shi ƙur'ani din a matsayin shi na maganar Allah subhanahu wata'ala falala ce muka bayani akan wannan sai kuma yau malam ya kawo babu ma za zikirin lai ta'ala babin da ya zo zai magana ka abin da ya shafi zikirin ta tabaraka wa ta'ala Zikirin zikirullahi tabaraka baraka ta'ala wanda ke nuna mana ashe ƙor'ani nau'i ne na zikiri shi ya samu aka kawo babu zikirin a kitabul ƙor'an wannan imam malik kenan a cikin littafin mawata wanda ya rasu shekara ta 179 mala ya ce babu ma ja fi zikirin lai ta'ala babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi zikirin Allah idan aka ce zikirullah ambatan Allah shine ambatan Allah ta fuska guda biyu ambatan Allah da harshe da ambatan Allah da zuci idan aka ce ambatan Allah da harshe shine mutum da harshensa ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ya karanta alkur'ani da harshensa ya karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo ko kuma da harshensa ya ce subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallah subhanallah subhanallah duk dai waɗannan azkar shine ambatan Allah da zuciya shine mutum ya ambaci Allah ta'ala ya tuna Allah a lokacin da zai aikata wannan abin ya tuna Allah ya ne yayi umarci yayi umarni da aikata sai ya aikata kan umarnin Allah kuna ji da kyau ko aikatawa da iya kan umarnin Allah ta'ala yana da lada na zikiri amma in ya aikata ne a babin eh haka ya samu al'ada su suna yi to yanzu ba shi da laifi ba shi da zunubi muddin wannan abin bai saba ma Allah ba kun ga bambanci ko in yayi shi da zikiri yana da lada in ko yayi shi akan al'ada ne ba shi da lada bai da zunubi hakan nan ambatan Allah da zuci ne lokacin da zai aikata wannan sai ya tuna ai Allah ya haramta shi sai ya tuna Allah ya idan abin haramun ne sai ya bar abin akan saboda Allah ya haramta ina fatan kun bayyana wannan da kyau wannan barin da yana da lada akai amma inda ya bari ne akan ɗabi'arsa shi bai san abu kaza kuma sai ya zai da wannan abin haramun ne to yanzu barin da yi saboda ɗabi'ar shi ba ta so ba shi da lada bai da zunubi saboda ya bari ne akan ɗabi'a kullum da ke ko ya bari ne akan ɗabi'a misali ya ji wasu wurare ko a ofis ɗansu ake aiki ko wani abokinsu ya je sai aka kawo aka je ya je wani abokinsu a ofis yana aure da yansa sai suka je can wurin da ake aure da yansa ɗan kusan shi kaɗai ne ma daga nan yankin arewa shi kaɗai ne ma musulmi a cikinsu su aka kawo kayayyakin barasa gaba ɗaya da waye da waye da waye da waye da waye sai ya bari ya bar shan kayan barasa ɗin ko ya bar duk wata baɗala da aka shirya akan musulunci ya hana saboda haka ya hannu yana da lada amma ya bar shan kayan barasa saboda shi ba ta yi mai ba kun gane ko ba shi da lada ba shi da zunubi a nan abin da nake so mu kai gare shi shi ne mu fahimci akwai ambatan Allah da harshe akwai ambatan Allah da zuci in an ce ambatan Allah da zuci ka fahimci me ake nufi ana nufin lokacin da za ka aikata aiki ka tuna Allah ta'ala ya yi umarni sai ka yi ko ka tuna Allah ta'ala ya hana sai ka hannu wannan shi muke nufi amma babu wani zikiri da za a ce a zuci ake yin sa mutum ya yi gun baki shi bai motsawa a ce yana zikiri sunan wannan tafakkur ba zikiri ba ne ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka yana cikin manya-manyan ayyuka na harshe zikiri shi yasa ma a hadisi na hamsin a cikin arba'un hadisi na imamun nawawi wanda ibn hajar abin nan ibn rajab alhambali ya ƙara ya zama hamsin shine hadisin da wannan mutumin itan tambaya ya ce ya rasulallah ina shara'i al-islam qad alai ya Allah shari'o'i na musulunci suna da yawa a kena fa babun atamassaku bihi ya Allah ya ma'aikin Allah ka faɗa mana wani abu da in na rike shi to ya haɗa mun komai sai ma'aikin Allah ya ce la yazalu lisanuka raqaba min zikrillah kada harshenka ya gushe yana danye da ambatan Allah ma'ana kada harshenka ya bushe da ambatan Allah sai zamana duk mutumin da ya lizimci ambatan Allah subhanahu wata'ala to wannan ya lizimci shari'ar musulunci baki daya kamar da mu zo mu karanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai akan abin da ya shafi zikiri ina fata mun fahimci wannan da kyau shi ya yasa ma Imam Shatibi rahimahullahu azza wa jalla bayan ya kammala al'usul da alfarshu, sai ya yi babu takbir a Shatibiyya da yi babu takbir sai ya buɗe da babu takabir din da cewar riwal qalbi zikrullahi fastasqi muqbila wala ta'du rawdu zakirin fatumhila wa asir anil athari masrat afsihi wa ma mithluhu lil abdi hisnan wa maw'ila wala amalun an jalahu min azabihi ghadat aljaza min zikrihi ah, min zikrihi mutajallila subhanahu wa ta'ala yace riwal qalbi an riga an shayar da zuciya zuciya ta shayu da ambatan Allah duk zuciya ta mumini zuciya ta mumini tana son ambatan Allah subhanahu wata'ala isa ce wala ta'udu radul zakirina kada ka tsallake dausayi na masu ambatan Allah subhanahu wata'ala saboda haka dausayi na masu ambatan Allah dausayi na alqur'ani da inda mutum yake da samun nagartaccen zikiri da ya tabbata daga Allah da ya tabbata daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya wasa da shi dan shine abin da yake rayar da zuciya musamman a wannan lokaci musamman a wannan lokaci shi ya sa ma ima ibn qayyim ya kawo fawaid na zikiri kusan guda hamsin a cikin littafinsa alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimat tayyib shi mai wannan littafi na shahin hasul muslim sai ya tsakuro daga ciki fa'idoji na zikiri fa'ida da ake samu ga dukkan wanda ake yin zikiri ka lissafa daga cikin fa'idojin akwai annahu ya tsari da shaifana shi zikiri yana kore shida. da zikiri suna nufin zikiri nagartacce amma mutumin da yake yana zikiri kuma yana hawa ba bule to zaga wannan bai zama zikiri ba kenan ko annahu ya da shaitan zikiri yana koren shaitan kenan duk inda ake zikiri ba ka ganin a wuraren sawa'un gida ne sawa'un ɗaki ne sawa'un shi mutum ne shi a karan kansa ya lizunci zikiri za a ga babu shaidanu tare da shi saboda haka babu a mai shashatau ko kuma ba mai za a mai waye ba ko abin nan ga mutum magidanci an sace shi a ubin lamina shaifan na rajin duk wasu dai sun kulle da wasu marasa gaskiya da wani rashin gaskiya ba za ka ga mai ba wasu Allah salamatu wa afiya wasu Allah salamatu wa afiya mutum ya tura kayan tallansa ai mai da mai dabara wala wala a sai kaya a ce je ya samu canji kafin ya dawa dauki kayan talladi a wuce da shi duk ire-iren waɗannan ayyuka na shaidanu shaidanu minal jinnati wannan in dai mutum yana zikiri to za ga Allah ta'ala ya tsare shi da su in dai mutum yana zikiri za ga Allah ta'ala ya tsare shi su na biyu annahu yurdin rahman zikiri yana sa Allah ya yarda da mutum zikiri yana sawa Allah yarda da mutum abu na uku annahu yuzulil ham yana gusar da bakin ciki na abin da kake son ka samu zikiri yana gusar da wannan walgham da damuwa an alƙalbi daga zuciya inda mutum yana lazanta zikiri to za a ga damuwa da tashin hankali da fargaba duk Allah ya yi mishi su salin adam ba shi da taro babu asi amma mana za a ga hankalin shi a kwance za a ga hankalin shi a kwance shi sa ya ce wa annahu yujlibu lil kalbi al wa wa nishab zikiri yana janyo ma zuciya farin ciki da annashawa da nishadi duk zikiri yana janyo ma zuciya wannan na hudu yace annahu yuqawwil qalba wal badana zikiri yana karfafan jiki da zuciya yana karfafan zuciya zuciya mutum ta zama tana da karfin gaske ka gan shi dai alhamdulillah in ta hurewa ne ka ce wannan kamar ka hure shi ya faɗi amma malam za ga zuciyar a tsaye take haka nan da jiki Allah ta'ala ya tsare mishi jikinsa na hudu na biyar annahu yunawwirul wajha wal qalba zikiri yana haskaka fuska da zuciya mana ka ga zuciyar fuskar mutum kullum annashawa take zuciyar mutum kullum tangararan take ba damuwa ba bakin ciki ba hasada ba giba ba annamimanci saboda bakin da zai yi gibar da zai yi annamimacin da zai yi gulmar zikiri yake yi ina fatan kun bayyanci wannan da kyau zikiri bakin yake to haka tun da zikiri ake yi ba a samu saran da za a yi gulma ba ba a samu saran da za a yi annamimanci ba ba a samu sararin da za a kawo sabon labari ba ya inganta ko bai inganta ba annahu ya jilibin rizqa arziki yana kawo arziki inda kana neman fahimin arziki to lizimci zikiri a karantawar musulunci to lalle ilalla mutum zai samu arziki idan aka ce arziki ne ake nufi shi ne kuɗi ya ce rufin asiri rufin asiri in Allah ya rufa wa mutum asiri shi ne ya bashi arzikin duniya da lahira ya bashi arzikin duniya da lahira da yan mota nan ta ka egypt din nan ta miliyan goma sha biyu haka misali eh a eh zikiri yana yana yana yana yana jinyo arziki me annabi nuhu alayhi salatu wasallam yake cewa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu lalle shi ubangijinku kana ya kasance tibbil azal ghafara mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midarara zai malalo muku da ruwa daga sama malalowa zai kwararo muku ruwa ko wanka samu ruwa kuma ya shi kenan in ka ga rago a zo in ga rago in ga mutum a zaune rago ne annahu yurisul mahabba yana sawa Allah ya so mutum ka ku san Allah ya ce ya so mutum shi kenan fata abin kenan da ake magana ba wai kai kana son Allah ba eh ka so Allah amma babba abin da ake bukata shi ya so ka shi ya so ka wannan ku zai so ka dai idan ka bi idan kana shi idan ka bi hanyar da ya tsara ta san shi sai so ka zikiri yana sawa mutum ya samu muraƙaba shi ne kullum ya dinga jin Allah yana kallonsa, kullum ya dinga ganin Allah ta'ala yana ganinsa. to duk mutumin da ilizumci zikiri nagartacce domin yana karanta sunayen Allah ta'ala da sifofinsa daga cikin sunan Allah ta'ala akwai asami mai ji to kenan yanzu yana fahimtar da kansa yana sanar da kansa fa Allah ta'ala yana jin duk abin da yake faɗa to duk mutumin da yake wannan matsayi za ga ba abin da zai faɗa sai abin da zai yarda da Allah yana ya san Allah yana al-basir ne yana gani to ya san fa duk irin dullungun da ya shiga duk kwararan da ya shiga duk saƙon da ya shiga Allah ta'ala na ganin sa ke kenan babu wani sanari da zai zai saba ma Allah da ganga saboda me saboda ya san Allah yana ganinsa. to wannan idan mutum ya kai matsayin al-muraqaba shi yanzu ya tabbata ya natsu ya gamsu yana da yaƙini duk abin da ya faɗa Allah yana ji ai kowa ya san da wannan to amma kuma maganganun da yake yi sai kake ganin kamar wannan bai da Allah yana jin sa ba kun da kyau ko ko magangan ayyukan da yake wannan bai da Allah yana ganin ba duk da shi yana cewa Allah yana ganin to amma ayyukan da yake yi bai kai ga matsayin ya kai daraja ta ne na Allah na ganin sa ba da inda ya kai wannan to da ayyuka kaza da aiki kaza da aiki kaza da bai yi ba to duk mutumin da ya lizinci zikirin Allah subhanahu wata'ala zai samu irin wannan matsayin yace yuwar ina ba? yana gadi da samun komawa ga Allah mutum duk wani abu da ya faru kawai ya da al'amuran al'amuransa ga Allah sai ga mutane suna ta gani a'a ya zai ka zaba ya ce zai ga al'amuran shi gaba daya Allah subhanahu wataala ya sanya a gaba yake zikiri yana sawa mutum ya samu kusanci da Allah madawacin sarki kusanci da Allah madawacin sarki kenan rashin zikiri yana sa mutum ya nesa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare zikiri yana sawa Allah ya ambaci mutum ka kusan ka kai kenan da Allah ta'ala ce fadkuruni azkurku ku ambace ni in ambace ku kenan yau ga Allah ta'ala yana ambatanka a cikin mala'iku yana cewa wani aiko me yake bukata in aka ce mutuwa ba sai ka ce ba za ka ce sai an jima ba duk wasan buya da ga ana ce ai da mutum bai san ba tabbas ba fa wasan buya da mutuwa ba mutuwa da an ta zai ba mutum wasan buya sai dai mai fata Allah ya sa mu cika da imani zikiri ibnu qayyim yace shine qutul qalbi war ruh shine abincin zuciya da ruhi eh mana ai dawa da masara shi abincin jiki ne da shinkafa da alabo da saman bita duk abincin jiki ne duk abincin jiki ne da nama da kifi duk abincin jiki ne zuciya ita ma tana buƙatar abinci rai yana buƙatar abinci abincinsu shine ambatan Allah subhanahu wataala shine zikiri abincinsu shine zikiri zikiri yana sa zuciya ta kankare daga tsatsa kasan idan zuciya ta yi tsatsa ai kasan tsatsa ko? kasan tsatsa? me da nufanci? eh? da nufanci da nufanci eh da Nufanci. eh? eh? kaso? shi ne? to tsatsa ku lura da kyau an ta kama kwano ko ta kama abin nan ƙarfe ka lura ga yadda suke mashi. to a ce ta kama zuciya ya kuke ganin za ta yi ma zuciya to zikiri yana kankar tsatsa daga zuciya zikiri yana kankar tsatsa daga zuciya daman zuciya tana yin tsatsa ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko gafala mutum ya rafka ne bar Allah subhanahu wa ta'ala hanya ta biyu kuma shine zunubi za ga duk dai hanyar mutum ya rafka ne ba Allah sai sai zunubi to kuma dama abin da ke yaye wannan shine istighfari kaga sai yaye zunubi kenan ko zikiri sai yaye gafala to waɗannan abubuwa guda biyu su suke yaye abin nan su suke yaye tsatsa ta zuciya duk da zikiri din yana cikin abin nan istighfari nau'i ne na zikiri to haka ibnu qayyim ya kawo abubuwa da dama da suke a matsayin fa'idoji na ziki a cikin littafinsa alwabilu sai a littafinsa alwabilu sai na ga babban malamin eh, dr abubakar sani rijiyar lemo ya karanta shi ana sanya shi a sunna tv in ba shafa ba sunna tv ko afirka tv shi littafin alwabilu sayyid din alwabilu a littafi ne mai kyawun gaske musamman a ce ka samu bugu nagartaccen bugu ya tara nau'ukan zikiri da hanyoyin zikiri da matakaiya na zikiri sosai da sosai yana da matukar kyau ɗalibin ilimi ya zamana ya samu wannan littafi din alwabilu sayyib alwabilu asayyib ina fatan mun fahimci wannan da kyau banda littafin hisul muslim shi zago na ce ɗalibin ilimi kullum da ke ko domin hisul muslim alhamdulillah kowa yana da shi kuma shine matakin farko na mutum zai lakanci zikirai da ake da su to amma matsayin ka na ɗalib ilimi kaga kana buƙatar wasu littattafai da aka rubuta kan zikiri irin su amalu yawmi wal laila amalu yawmi wal laila me kenan da Hausa ayyukan dare da rana kaga ayyukan awa 24 kenan ba su ne yawmi wal laila ba na imamun nasa'i littafi ne yake da shi zikirai ne gaba ɗaya a ciki nagartattun zikirai kun ga mun faɗi alwabil sayyib mun faɗi hisnul muslim mun faɗi amalul yomi wa laila sannan ga al'askar na imam an-nawawi ana samun shi a kasuwa inda ka shiga shago masu da littattafai ka tambaye su al'askar na imam an-nawawi littafi ne su da guda ya kai girman bulugul mara. amma bai ɗara shi ba shi ma zunzurutun zikiri ne a ciki to ga matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka yi upgrade ɗin labirari ɗinka ka ɗaga kimar library ɗinka da littattafai na zikiri wanda yake littattafan na zikiri ne zikirin kuma an tatu an samo shi ne daga gidan annabta a gan nagartaccen zikiri kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da zikiri ba karamin al'amari bane zikiri ba karamin al'amari bane Imam Malik ibn Anas yace babu ma ja'a fi zikrillahi tabaaraka wa ta'ala qala hadathani Yahya an Malikin عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك قال وحدثني عن مالك قال عبيد الله ابن يحيى الليثي الماجر يحيى ابن يحيى الليثي yake cewa haddasani yahya mahaifina yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laysi ya rasu shekara ta 234 kaga yau yana da shekara 1000 da nawa kenan da 204 da rasuwa 1204 da rasuwa Allah ta'ala ya ji kan shirka fara an malik daga malik ibn anas imamu da imma imamu darul hijra alimul madina wa al haramain imamu shafi ya ce duk abin da na samu na ilimi daga Malik. imamu shafi muhammad ibn idris al-shafi ce abu ne mai sauki abin da boga na faɗa ɗin nan daga maliki a cikin kwana imamu shafi ya haddace ƙwar'ani a shekara ta bakwai zuwa takwas eh, ba wai tsawon shekarun ba a wannan shekarun ya haddace ƙwar'ani bai dai kama shekara sha uku ba sai da ƙwar'aninsa da mawatsa ɗin shi duk sun a ƙwaƙwalwarsa rayuwarsa gaba daya daga shekara ta farko ta haihuwa zuwa shekara bakwai ya haddace zuwa takwas ya kamar da suke ce eh ba shi ne yomi wallela ba yomi wallela ne ya ce za a samu baban shi malami ne ai bai shekara biyu ba nake jima ya fi sauransu mahaifiyar shi ce ta tsaye tsayin daka a askalan aka haife shi a falasina aka haife shi mahaifiyar shi ce ta tsaye tsayin daka an sumai maula abubakirin daga sumai sumai wanda ya rasu shekara ta 130 sumai sunan shi kenan bawa ne na maula abubakirin bawa ne na abubakar ba abubakar su duk ana bi salihin samman daga malamin sa malamin wa kenan barakallahu fik malamin sumai shine salih samman salih as-samman mai sana'an mai shi dan jaurani sana'ar mai yake so mai daga wannan gari yake wannan gari ga kuma haddasana ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhan ad-dawsi al-yamani wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira An anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal abu ya ce. lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man kala duk wanda ya ce duk wanda ya ce mace ko namiji ne man mace ko namiji dan kada mutum ya sha'afa ya ji duk karatun da ake ya shafi maza ne kadai banda mata mace ko namiji yaro ko babba man ƙala duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine lafazin zikirin da zai fada duk wanda ya faɗi wannan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan fi yawmin ayini guda in an ce yini guda eh, daga hudu alfijir zuwa faduwar rana ko ko yini guda awa 24 kullum da ke ko duk wanda ya faɗi wannan a yini guda ne a tamarra ƙafa 100 kanat lahu to wannan ta kasance a gare shi adila ashirin riqab ladan shi ladan wanda ya yanta bayi goma yanta bawa ɗaya ba karamin alkhairi ne ba ga wanda ya fara ya kisan kai fata yi roƙa raqabatin mu'mina ba ya yan bawa daya mu'mina wanda ya kisan kai kafara kisan kai na kuskure shi ne yanta bawa daya yanzu shi wannan aka ce ladanka kama wanda ya yanta bayi goma kun mai wannan da kyau ko bayi goma ɗaya kenan wa kutubat lahu mi'atu hasana za a rubuta mishi kyawawan ayyuka ɗari kullum da ke ko za a rubuta mai kyawawan ayyuka ɗari saboda ya faɗa so nawa so 100 kaga yanzu kuma waɗannan 100 sai an ninka su domin jabin hasani hasan fi falahu ashiru amsalha mataki abu na biyu kenan abu na uku wa mu'iyat anhu mi'atu sayyi'a sai kuma a kankare mishi munanan ayyuka ɗari nau kenan uku na farko kamar yanta bayi goma na biyu za a rubuta mai kyawawan ayyuka ɗari na uku za a kankare mishi munanan ayyuka ɗari na hudu wa kanat lahu hirzan mina shaytan kuma zai kasance hirzi ne gare shi daga shaytan kariya ne daga shaytan babu yadda yi shaytan ya taba shi na no kenan na hudu kenan babu yadda yi shaytan ya taba shi ai da mun faɗi daga cikin fa'idojin zikiri akwai kariya daga shida. yau mahu zalik a wannan yinin nashi hatta yumsi har ya kai marice har ya kai marice kaga in ya faɗa daga marice har gari ya waye kulwar da ke ko in ya faɗa da marice har gari ya waye walam ya ake ahadun babu wani mutum guda a wannan yinin da zai zo bi afdala mimma ja'a bihi da abin da yafi da abin da yafi wanda ka zo da shi illa ahadu sai dai wanda amila aksara min zalim wanda yi sama da haka shine kadai ya fi ka amma babu wani wanda zai zo da abin da yake sama da wanda kai da shi sai wanda yi sama da haka kenan akwai fa'ida zikirin za a iya karawa daga nawa daga ɗari saboda an kai kafa ɗari duk yana da wannan wanda yi ɗari da ɗaya yana da shi kuma ya ɗara ka ina fata mun fahimci wannan da kyau to mu sake maimaita hadisi saboda yanzu mun ji falalar kalmar mun ji kalmar ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to yanzu nan da muka karanta sai na ce na baku eh saboda ne daga gida an nafta fi ina kan lura da kyau da abin da yake musulunci da wanda ba musulunci ba tun ma'aikin Allah ya karanta kuma sai an ce an baka wani manzan ne ke nan daban yawwa amma in dai manzan da aka turo maka ne da Allah ta'ala ya aiko maka da shi ta in ya fa in dai saƙon shi ne ta ba sai wani ya baka ba kuma ina fatan kun fahimci lafazin da kyau so daga inda zikiri ne da ya fito daga gidan annabta to daga jin zubin shi ka san daban yake wanda ya fito kuma aka sanya mai suna na zikiri kenan ba zikiri bane kuma haka ne aka sanya mai suna na zikiri to shi ma kuma daban yake daga duk da mun faɗi zikirai ɗazu to ka fahimci zikirin da ake magana shine zikirin da Allah ta'ala ya aiko annabin shi da shi ya karantar da sahabbai ido na ganin ido kuna jina da ke ko ya karantar da su ido na ganin ido tsawon shekara ashirin da uku wannan shi ne magana shi ne zikirin da ake magana wannan kenan ya shafi mace ya shafi namiji ya ce man kala duk wanda ya ce la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahadahu shi Allah ɗin shi kaɗai yake la sharika lahu kwata-kwata ba shi da abokin tarayya Allahul mulku zunzurutun mulki gare shi shi kaɗai yake zunzurutun mulki nashi ne a kan kana neman mulki sai ka roƙa wurin shi kenan domin nashi ne ba sai mutum ya je eh, an abin nan nashi ba walahul hamdu kuma zunzurutun godiya tashi ce godiya ta tabbata gare shi zai ga Allah ta'ala ya bude surori da dama da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja samawati wal arda alladhi khalaqa samawati ga Allah ta'ala ya bude surori da alhamdu kuma ya rufe da alhamdu walahu alhamdu kuma zunzurutun godiya ta tabbata gare shi walau alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata a gare shi duniya da lahira dan ba ne zarfin din ba gaba daya godiya ta tabbata ga Allah duniya da lahira fil ula a duniya wal akhirah da lahira shikenan duk godiya ta shi ce subhanahu wa ta'ala dan yan aljanna suna shiga aljanna alhamdulillah za su wa huwa shi kuma Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai ba abin da yake gagara Allah subhanahu wata'ala to wannan shine zikiri da ake fada to sai ya nuna mana shi zi wannan zikiri din ana yin shi da safe ana yin shi da yamma me yasa muka ce ana yin shi da safe ana yin shi da yamma saboda ya ce ah, ah, wa kanat law hirzu min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi hatta yumsi to zikirin safe yana farawa ne daga bayan sallar asuba in mutum yi sallar asuba sai ya zauna a nan inda yake a nan inda yake ya yi ta zikiri ya ta karanta alfaf na zikiri da za mu ta karantawa kullum da ke ko har rana ta fito idan rana ta fito sai ya tashi isalla raka a biyu shi kenan ya buɗe yininsa da alkhairi duniya da ya buɗe wani yinin da alkhairi amma malam ka za mu zo makaranta ga wani malam in kai sallama nan ka ce assalamu daga sallah asuba fa ko ɗaya daga cikin salloli in kai sallama nan dama ka zo za ka yi hagu sai ga wani a kai ka ɗauka ko musu buki ne wa shi a fita zai daga masallaci har ya sallame ko fila ce ba ta yi ba a lokacin saboda ba mahallinta ba ne mahallin zikiri ne a lokacin sai mutum ya karanto zikiran da aka kammala da ake yana na dubur salawat sannan sai ya miƙe ya kawo nafila kun lura da ko dubu karatun ƙura'in da muke ta magana amma ba a karanta shi a rukuni don ka fahimci cewar likulli maƙamin maƙam kowane wuri da abin da ake fada kowane wuri da abin da ake fada shi kuma zikirin yamma wasu malamai suka ce daga zawali mana gushewar rana wasu ma suka ce daga bayan la'asar kaga eh daga bayan la'asar zuwa ta shine eh, abin nan zikirin yamma kenan da safe mutum ya karanta wannan kafa ɗari da yamma ya karanta kafa ɗari wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi qala wa da sani an malikin an sumayyin maula abubakarin ana bi salihin isamman ana bi horaira ta radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin mi'ata marra hutat an khatayahu wa in kanat mithla zabad albahr قال وحدثني عن an malikin سمي مولى maula بكر hadisin isra'il da muka karanta ne ana bi salihin samman ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lallai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci, man qala duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga shine zikirin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi duk wanda ya faɗi wannan mace ko namiji shine man duk wanda ya faɗa fi yomin a yini mi'ata marra kafa ɗari mi'ata marra kafa ɗari ma'ana shuɗi ɗari ya maimaita hakan sau ɗari ya ce subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi a zama ɗaya shi ya gafi so amma ka lura ya ce fi yomin a yini dai ya zama ne ya yi kafa ɗari in ma wani abin da aka fi so shine a zama guda ka yi kafa ɗari sai wani abu ya shagaltar da kai ko kana da kana da wasu abubuwa da kai kuma baka so wannan abin ya shagaltar da kai daga barin zikiri sai kai kafa 30 30 40 ka raba gidano no kenan uku kaga ayinin yinin da ka samu kai kafa nawa kafa ɗaya shi inda na musulunci ne akwai sauki don wa ma ta'ala alaikum fi dini min haram shi yasa aka ce in babu ruwa ka yi taimama amma ka ce wannan zikirin ko da taimama ba a yin shi kasan sunayen shaidanu ne ke a ce shi wannan zikirin ko da taimama ba a yin shi subhanallah afu wannan ba addini ba ne ba shi da alaƙa da musulunci ka lura da kyau duk abin da yake da alaƙa da musulunci kai tsaye za ka na musulunci sallah ba imaduddin na nawa hum sala in baka samu ruwa baka yi taimama in baka da lafiya ka yi taimama in lokaci ga ka da lafiya ga ka da ruwa amma in za ka yi alwala lokaci zai fita ka ajiye alwala ka yi taimama amma kuma a cewa shi wannan zikirin ba a yin shi da taimama sannan mun yi magana a farkon kitabul qur'an cewar in mutum mai samu ruwan da zai alwala ba yayi ya dauki qur'ani to kuma me rage dole ne kana da kana musulmi kana da number 6 a yaran sojoji kana da hankalinka ya kamata ka gane cewar menene musulunci menene ba ba musulunci ba ba wasu an zo ana taimaka bayani ba in dai abu na musulunci ne za a gan shi da sauki za a gan shi da sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addini ba ko yaya yake duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdi haɗi da gode ma Allah kun subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kace subhanallah kace kana nufin tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana Allah ya tsarkaka daga barin dukkan sifofi na tawaya duk wata sifa ta tawaya Allah ta'ala ya tsarkaka daga barinta kenan ya sifantu da dukkan sifa ta kamala ta cika subhanahu wata'ala wa bihamdihi kuma hadi da gode masa sai mutum ya dinga faɗan wannan ya dinga faɗan wannan a yini ya faɗe ta kafa ɗari hutat anhu khafayahu to wannan mutumin an share mishi laifuffukansa wa in kanat koda ko laifuffukan sun kasance misla zabadil bahar misalin kumfar kogi ne kasan kogi in ya ɗebo ɗin nan yana toro ko yana za ga wata kumfar kamar mota ce wata ma mota ce gaba ɗaya to koda wannan ne duk an share in ya zalunci wani fa sai ya mai mishi wannan tsakanin bawa ne da mahalicinsa amma in ya zalunci wani a ce zai zalunci wani kuma ya zoye yi wannan a ina fatan kuna bibita zikirin da muke karantawa kuma kuna gane fasarar wancan na farkon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kuna ji da ko domin a musulunci babu wani zikiri da za a ce in mutum yana yin shi sai yana sabo wai domin idan wai idan wannan zikirin babu sabo wai zai cinye ne ladan mutum wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu wahayin shedan ne daga jin wannan wai zikiri ne wai idan mutum yana shi ma dole sai yana sabo wai idan baya sabo zikirin zai cinye ladansa a baki na kuka taba ji haka suke faɗa mutanensu a gani kariyar suna faɗa musu cewar koda sun yi sabo babu wani babu wani abu sai suke ganin ga su kaɗai ne da zikiri babu wani wanda ya san zikiri in ba su ba kuma ga malik ya wallafa shi a cikin muwaffa قال وحدثني عن مالك عن أبي أبيد مولى سليمان بن عبد الملك أنا عطاء بن يزيد الليثي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر قال وحدثني عن مالك hadisin da muka karanta hadisin bukhari da muslim ne hadisi na biyu kenan ko wannan hadisin kuma hadisin muslim ne ma'ana bayan malik a muwaffa bukhari da muslim sun roito hadisin ina ta mun gane bayan malik wana ma ya roito hadisin wanda yake in malik ya roito hadisin fa hadisin ya inganta fa amma dan ka fahimci cewar da shi ma wasu sun roito an abi ubaid daga abu ubaid sunan shi ke alkunyarsa kenan abu ubaid ya rasu bayan shekara ta ɗari ma'anar shekara ta ɗari yana rayu amma a wace shekara ya rasu kuma ba a sani ba amma dai bayan shekara ɗari ya rasu maula suleiman bin abdulmalik bawa ne yantaccen bawa ne na suleiman bin abdulmalik ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya kuma ma ya zama security shi. ana fa bin yazid al-laisi daga ata dan yazid al-laifi ya rasu shekara ta 107 ata ibn yazid al-laifi kasa muna da ata ibn yasar 107 ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi annahu qala abu huraira yace man sabbaha duk wanda yace ce subhanallah subhanallah shine sabbaha duk wanda ya tasbihi yace ce subhanallah subhanallah dubura kulli salatin bayan kowace sallah bayan kowace sallah yace subhanallah subhanallah salatan wa salasin talatin da uku wa kabbara ya kabbara ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salasan wa salasin talatin da uku wa hamida kuma ya gode ma Allah ya ce alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah salasan wa salasin talatin da uku kun ga subhanallah subhanallah talatin da uku wallahu akbar Allahu akbar 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 kaga Allahu akbar Allahu akbar sai biyo ma ka saba shine a karshe kuma ya zama shine a tsakiya ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadurruka bi ayyi ma tasha au kama qala ba laifi da kowanne ka fara da shi mana ka yi subhanallah subhanallah za ka fara walhamdulillah walhamdulillah sai ka ji kawai Allah akbar Allah akbar ya zo bakin ka sai ka ci gaba da yi in ka gama sai ka yi ɗaya duk wanda ya waɗannan 33 33 wa khatamal mi'ata ya cike ta ɗarin bila ilaha illallah da faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda yayi wannan ghufirat dhunubuhu to shi kan an gafarta zunubansa shi kan an gafarta zunubansa kuna ji da kyau ko walau kanat misla zabadal bahar ko da zanuban sun kasance misalin kumfar teku ce kumfar kogi ne an gafarta su ashe abin nan zikiri yana da matukar muhimmanci to amma daga cikin bambance-bambancen mu da su daga cikin bambance-bambancen mu da su akwai filkafiya yanayin yadda ake zikirin kun lura da kyau ko shi qur'ani da yake magana zikirin sai ya ce wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci sunan ubangijinka a ranka ka ambaci sunan ubangijinka a ranka ma'ana ka ambaci sunan ubangijinka a ranka na kusa da kai ma ba zai ji me kake faɗa ba abin mamaki abun mamaki sawi mai hashiya na ne haka ya fassara kun shiru sawi tafsirin sawi a kan hashiya na jalalaini wanda yake sufaye suna ji da tafsirin kuna ji da ke haka ya fasara ya ce ba za ka buɗe baki ka yi zikiri ba ka buɗe shi kaɗan na kusa da kai ya ji sai idan kana jin tsoron da bacci ya taɓa ka za ka iya buɗe baki yadda na kusa da kai zai ci kun da ke ko kamar ga mutum yana abin da kamar hada da alabuku Allah haka wasu malamai suka faɗa suka ce wannan ruwan da ake sawa a cikin botiki a cikin da'ira kaga mutum ana zaune lafiya kawai ya yi zariya ya falle a guje ya je ya ɗiba ya sha ya kwarara a jikin shi anya ruwan nan babu babu turamu a ciki ka lura da kyau ka lura da kyau ana zaune kawai sai ga mutum ya hautsi ne kullum da kyau ko sai ya kama akwai alamu ko a ciki wai ya ce wani ya ce mai wai ayar an saukar da ita ne a lokacin da musulmi ba su da karfi da lokacin da musulmi su da karfi sai aka saukar da wace da musulmi su da karfi sai aka saukar da Allah da musulmai suka yi karfi sai aka saukar da wacce kullum da ke ko eh alhamdulillah madrasar namu akwai ma da ta qur'ani muna da masu 60 60 muna da masu kaza kaza sai aka saukar da wacce shi ne magana ai da musulmai suke karfi sai aka saukar da wacce ka fahimci magana ta da ke ko shi ne magana saboda aka, mu lura da lafazin zikiri din mu lura da lafazi na zikiri din ɗaya daga ciki kenan mamance bambancen mu na kaifiya daga cikin mamance bambancen mu da su akwai alfaf shi wani lafazin zikirin asalin lafazin ma bai inganta ba balle a zo kaifiyar yadda ake yin zikirin kun lura da ke ko kuma ka lura da kyau shi kaifiyar yadda ake zikirin kowace ɗariƙa da yadda take yi shi yanayin yadda ake zikiri din kowace ɗariƙa yadda take ka dubi na 'yan ƙadiriya ya suke yi ka dubi na 'yan ƙadiriya ya suke yin nasu zikirin idan kuma ka duba na 'yan tijjaniya ya suke yi ka duba na 'yan disukiya ya suke yi eh na ga wasu yadda suke nasu zikirin a sudan su kuma ya sha bamban da yadda wasu suke yi a nan su mana nan da yan kadiriya da yan tijjaniya ka kallace da suke yi duk ya sha bambam. daman kuna kano kwarai ka kidada sun zama ɗariku ne mabambanta ina fata mafayaci wannan da kyau don abin da ya sako ga nake wannan maganar kullum sai a yi ta tutiyar zikiri sai a yi ta tutiyar zikiri zikiri ake yi ba sa son zikiri zikiri ake yi Allah ta'ala ci fazkuru ni azkurku a dawo a duba ta shin zikirin suke ko wasu surutai suke yi ɗaya kenan sannan in zikirin ne a yadda musuluncin ya karantar haka suke yi biyu kenan su ne abubuwan da za a tattauna su ne abubuwan da za a tattauna abinda zai nuna maka haka wasu malaman hukun masu insafi ne masu sanin ya kamata ne ɗauki mai iziya da yake ga shaziliya da ya zo bayani kan zikiri da ake yi a sallah da ake yi a sallah sai bai kawo zikirin ɗari ƙasa ba sai kawo na musulunci kun da kyau ko mai ashimawi yana wace ɗariƙa rifa'iyya da ya zo zikiri da ake yi a musulunci a sallah sai kawo na musulunci bai kawo na ɗari ƙasa ba sai kawo na musulunci bai kawo na ɗari ƙasa ba to kuma wannan shine adalci in mutum zai yi kwake da shi zai can gefe

Ah, a zaune zaune zaune zaune eh yana da cizba a hannun eh, eh. ya sallah ba eh ah, ba a faɗin masallaci masallaci ko a wani babban masallaci kuna jira da ke ko wallahi in dai mutum ya nesa da karatu dole yi kusa da jahilci duk mutumin da yi nesa da karatu dole yi kusa da jahilci wannan ita ce magana karka raba ɗaya biyu shi bai karanta cewar a sallah ba a yin aiki ba ya zo da carbi a tsaye ya dan ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya ja daya ar-rahman ar-rahim ya ja daya wannan ya ga ba sallah yake yi ba wani abun aka bashi aka ce kuna ce na da ke ko shi kuma wannan liman ne ya zo ya wuce gaba mai maimakon yi ikama wai sai an yi wani abu mai suna zikiri sannan a tada ikama wannan kwata-kwata bai da alaka da karatu kwata-kwata bai da alaka da karatu قال وحدثني عن an عن عمارة بن an عن sami a مسيب أنه سمعه يقول ya ta الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد دق عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن مسيب دق سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب أنه للشي سعيد بن مسيب a'a lalle shi umarat ibn sayyad sami'ahu ya ji sa'id ibn musayyib ya kulu yana cewa fi albaqiyatu salihat yana fassara albaqiyatu salihat wacce a qur'anin ku mota din ku ya sura ya kawo kaf kowa haka na shekau eh na ga wata sura ya kawo wasu ya kawo suratu hud kun lura da kyau ko kafin shi kenan kana neman kai ta hakikin ma abin da ya faɗa kenan ai ba ta suratu hud abin da yake a suratul hud shine inna idza inna alhasanatu yuzhibun as-sayyi'at zalika zikra lizakirin amma albaqiyatu salihat da suratul kafir da suratul maryam subhanallahi alazim subhanallah mu duba mu ga yadda Allah ta'ala ya kawo kan ayoyin nan guda biyu a suratul kahf sai ya kawo ta wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala wa khairun amala ya kawo ayar ne bayan almalu wal banuna zinatul hayatid dunya gabanta wa nan abun nan wani sayyir yawma wa yawma jibala ko yawma tusayyirul jibalu kullu da nan ya kawo ayar ka lura da kyau albaqiyatu albaqiyatu wanzazzu tabbatattu as-salihatu kyawawa kyawawan abubuwa da suke tabbatattu kullu da kyau ko kyawawa da suke tabbatatu. sai ya kawo ta a cikin suratul kafi bayan gusassu mai gusassu almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu dukiya walba nuna da 'ya'ya zinatul hayatul duniya kawane na rayuwar duniya kawai kuma ka lura duk abin da aka ce kawane ado ne ana cire shi ana rasa shi kullum ana rasa shi to so nawa mutum da dukiya ya rasa ta shi din yana nan ba wai ya mutu ya bata ba a'a ita ce ta wuce ta bashi haka ya'ya da ran shi kuma ya rasa su musallar salamata lafiya to haka waɗannan kai tsaye ya nuna maka da dukiya da aya ba tabbatattu ba ne sai Allah ta'ala ce wal baqiyatu amma wanzazzu as-salihatu kyawawa khairun inda rabbika sawaban ladan su shi yafi alkhairi a wurin Allah wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala kuma shi ne mafi kyawun abin da mutum zai buri shi ne mafi kyawun abin da mutum zai yi burinsu burin albaqiyatu salihatu ba burin almalu wal banuna ba in dai mafi kyawun abinda mutum zai yi buri ne to zai yi burin albaqiyatu salihatu kowa yana son abinda zai tabbata baya son abinda zai zai yanke baya son abinda zai gushe haka ne to tun da haka ne sai ya yi burin albaqiyatu as-salihatu a suratu maryam sai Allah ta'ala ya kawo ta bayan da ya ce wa yazidullahu allazina hata da huda wa yazidullahu allazi na hata da huda kuma Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu yana ƙara musu shirya yana ƙara wa masu imani imani Allah ƙara mana imani sai ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ko wa wulda kaga wa walada malan wa walada a suratul maryam su ne kuma aka bude da su almalu wal banuna a suratul kafi ina fata mun fahimci wannan da kyau a suratul kafi maryam Allah ta'ala ya ce ah, wa yazidullahu hata hatadu huda kuma Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiru yana ƙara musu shirya wal baqiyat amma wanzazzu as-salihatu kyawawa tabbatatu khairun inda rabbika sawaba ladansu shi ya fi a wurin ubangijinka wa khairun maradda kuma shi ne ya fi kyawun makoma shi ne mafi kyawun abin da mutum in ya koma zai je ya samu ba wai dukiya da 'ya'ya da afar aitar da zika fara bi ce na makala da uta yana malar wala da akwala ba a mitakhazin yadda rahmani ahada kalla to yanzu mecece albaqiyatu salihat albaqiyatu wanzazzu as-salihatu da suke kyawawa sai sa'id ibn musayyib ya ce albaqiyatu salihat abubuwan da za su wanzu za su tabbata ba wai za su gushe ba su ne Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah wannan zikirin shine albaqiyatu salihat kuna jina da ke ko ma'ana zikirin Allahu akbar wa subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan zikirin shine albaqiyatu salihat an faɗa adadinsa ba faɗa adadinsa ba sai ya nuna mana kenan shi zikiri akwai mutlaq akwai muqayyad an ce shi shine wanda aka ƙayyade shi da adadi kaza kamar wancan an ƙayyade shi da 33 33 33 saboda ka shi za zaka lissafa domin an baka lissafi ka yi shi kafa kaza za ka lissafa domin kar ka kara ko ka rage ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga za ka karanta shi kuma za ka lissafa shi to amma shi mutlaq shine wanda zikirin da ba kayyade shi ba to shi zikirin da ba kai da shi ba shi ba a kirga shi shi ba a kirga shi ai da Allah ta'ala ce wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin ai mala'iku ne suke kirga maka shi mala'iku ne suke kirga maka shi shi ma wannan zaka kirga ne domin kar ka kara ko ka rage saboda an baka shi kai kafa kaza ne an ce maka kai kafa kaza ne to wannan kafa kaza da aka ce kai zaka kirga ne domin kar ka kara ko ka rage ina fata mun fahimci wannan da kyau a duk wanda maka karanta kun ji mai dubu wancan da aka ce ya halatta a ƙara ah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ya halatta a ƙara a nawa a ɗari kaga yanzu zaka kirga zuwa ɗari an ka kirga zuwa ɗari shikenan ka gama kirgi ciki kuma sai ka ci gaba da yi da bakin ka ba tare da ka kirga sauran ba قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إيطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال حدثني عن مالك عن زياد بن ابي زياد daga زياد ابن ابي زياد ya rasu ya gara ta 135 mun taba samun shi kuwa ba mu taba samun shi ba sai yanzu muka sami ziyad ibn abi ziyad 135 annahu qal ya ce qala abu darda abu darda ya ce abu darda ya rasu a zamanin halifatu usman ibn affan ya ce ala ukhbirukum bi khairi amalikum shin bana ba ku labari mafi kyawun ayyukanku ba wa arfai hafi darajatikum kuma aikinku wanda ya daraja shi ta fi ɗaukaka a wurin ubangiji abin wa arfai hafi darajatikum kuma daraja shi ta fi a gare ku wa inda malikikum kuma ya fi tsarki a wurin mahalicinku mamallakinku wa khairin lakum kuma shi ya fi muku alkhairi min i'ta'iz zahabi wal warik akan baku zinariya da azurfa alwarik ne alfidda azurfa shi shine zinariya gwal kenan ya fi a baka gwalagwalai kasan gwal yana gaba da da dola zahab yana gaba da dola shi yasa karfi da yaji suka zo suka kwace dala suke ba mutum takarda suka kwace zinariya ai asali zinari shine kuɗi da ake kashewa kullum da ke ko sai suka karbe sai yake baka fallon takarda da za a je hada inji inji fa fa fa fa a buga kai kuma sai ka ba su zinariya ai zinariya ba karamin awa ba ce ai to ya fi zinariya da azurfa wa khairin lakum ya fi alheri a gare ku min an talqaw aduwakum akan ku haɗu da makiyanku fa tadribu na qawm ku daki wuyansu ku kashe su wa ya zurbi wa naƙa kuma su masu kashe ku ya fi mai kenan jihadi ƙalubala sai suka ce e ya maki Allah ka gaya mana wannan abu mana ƙara sai ce zikirullahi ta'ala Shi ne ambatan Allah ambatan Allah su subhanahu wata'ala ya fi waɗannan duk da waɗannan da su ma ambato ne abinda wasu ba su gane ba sai su ci ai Allah ya ce wala zikirullahi akbar tsoron ta shi yanzu ya daina sallah zikiri ikiri kaga ya zama arnif ita sallah ba zikiri ba ce da me ake buɗe sallah eh da me ake buɗe sallah da Allahu akbar takbir da ihram in mutum bai yi ba ba shi da sallah kullu lura da kyau ko shi ba Allahu akbar ba zikiri ba ne sai dai ba musa a ɗari ƙasa ba sannan sai me sai karatun fatiha fatiha kuma ita ce sura mafi girma a ƙur'ani sai kuma mata ya tsara minar ƙur'an sai kabbara zuwa ruku'i sai kuma zikiri a ruku'i duk waɗannan ba zikiri ba ne kullum da kyau ko? ƙala ziyar bin abin ziyadin sai ziyar ibin abin ziyar ya ce wa ƙala abu abdurrahman mu'az ibn jabal abu abdurrahman mu'az ibn jabal ya ce suka ce ilahil muntaha fil ilmi bil ahkam wal qur'an shine koli a cikin sahabbai akan sanin hukunce hukunce da alqur'ani mu'adh bin jabal ya shekara ta 18 shekara ta 18 ne mu'adh bin jabal ai ya bude makarantar qur'ani a sham syria dimashq yana cikin manya-manya waɗanda suka karanta da ƙur'ani a can da shi da abu darda da shi da abu mazi bin jabal ne yake cewa ma amila bin adam dan adam dai dan adam wa kenan mutum mutum bai taba aiki ba min amalin bai taba yin wani aiki ba an jalahu min azabillah aikin da ya fi ya tsirar da shi daga azabar wuta aikin da yake shi ya fi ya tsirar da mutum ga azabar wuta min zikirin Allah kamar zikirin Allah a duk wani aiki da mutum zai yi da aikin zai tsirar da shi da azabar wuta dobe bai kai zikiri ba isa imam shatibi ya ce wa ma amalin an jabi min azabi gharatan jaza min mutuna khila sai ya ce wa mashaghala ƙoran an lisanu yau ji aljanna ga zikiri ake bukata isa wallahi za a ga magabata ibn qayyim yake cewa wani lokacin ibn taymiya idan ya idar da sallah yana zaune yana zikiri sai azhar ta kusa kun eh? kun fahimci magana ta da ke ko ina son mu lura da kyau in dai ana maganar zikiri a hannun suna bakinsu shirinsu shirinsu kasan mutum yana da harshe biyu ne da harshe mai magana wannan da aikinsa eh da harshe mai magana wannan magana ne aikinsa shi ma magana ne ya ala sunan mu suke a yau dangane da zikiri eh ina ya ji ana magana zikiri sai ga na wasu mabiya ɗari ne kagani ga su can sun yi guluyi shi kuma wanda ya ƙi shi kuma ya yi jafa'i kenan alhalin waka zalika ji Allah kuma ummatan ba. ummatan ba. ummatan ba. shi yasa imamu shatubi ya ce to ko babu wanda zai lizim babu wani abin da yake zik qur'ani zikir shi yasa duk wanda ya lizimci karatun qur'ani da tajwidi ya lizimci karatun qur'ani to kan ya lizimci zikiri wanda zai tsere da shi daga azabar wuta qala wa hadathani an malikin an nu'aym bin abdullah al-mujmir an ali bin abi an ali bin yahya az-zurqi haka na ko yake kowa na shi yake عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه الرفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا وكما أول وانا حديث بخاري يا رويتوشي حديث رقم مالك ابن أنس رقم مالك مثل نعيم ابن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي لقى علي بن يحيى az-zurqi wanda ya rasu shekara ta 127 an abihi daga babansa wa kenan yahya kenan yahya ibn khallad ibn rafi ibn malik ibn ajlan az-zurqi 127 az-zurqi an abihi daga babansa yahya ya rasu shekara ta 90 baban shi 90 dan 127 90 kawai yana cikin manyan tabi'ai kenan ko an rifa'ata bin rafi daga rifa'ata dan rafi daga rifa'ata dan rafi annahu ya ce kunna yauman mun kasance a wata rana nusalli wara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna yin sallah a bayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falan ma rafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asahu min ar-raka'a lokacin da ma'aikin Allah su kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dago kan shi daga ruku'i shine minar raka'a daga ruku'i ya dago kansa wa qala yace sami Allahu liman hamida sami Allahu Allah ya amsa ma dukkan wanda ya roke shi sami Allahu liman hamida Allah ya amsa ma dukkan wanda iya bi shi dan sami'a tana zuwa da amsa ya Allah ya amsa ko ya ji ko sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu ga dukkan wanda ya yabe shi muhammadu al'amin shaikiti ya fasara ta da sami allahu allah ya amsa abin nan a suratul a cikin abu al bayan fi idhar ƙoran bil ƙoran. lokacin da yake fasara rubu'in nan na abin nan ku. na sami samina wa na wa ushribu fi qulubihim al-ijla da yake fasara wannan wannan ayar wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim da suka ce samina wa a yana sai kawo maganar mai fasarar sami'ina da yadda take zuwa da ma'anoni ala rajulun wara'ahu sai wani mutum a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace rabbana walakal hamdu ya Allah ubangijinmu dukkan godiya ta tabbata gare ka dama illiman ce sami Allahu liman hamida sai mamu ya yace rabbana walakal hamdu to da ya yace rabbana walakal hamdu sai ce hamdan kasira godiya mai tarin yawa tayyiban mai tsarki mubarakan fihi wacce take cike da albarka haka wannan mutumin ya faɗa eh, yana bayan mamu ne na mai ina so ku dawo da hankalinku muna ji da kyau falon masu sarrafa a lokacin da ma'aikin Allah ya idar da sallah fala masarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su bata a gare shi ya idar da sallah qal sai ce manil mutakallimu anifa wa yi maganan nan dazu waye yace rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi waye faɗi wannan fa qala ar-rajul sai mutumin yace ana ya rasulullah ya ma'aikin Allah ni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce laƙada ra'aitu tabbas zahir na ga bid'atun wa salasina malakan na ga mala'iku talatin da wani abu yaftajiruna suna gaggawan wannan kalmar ayyuhum yaktubuhunna awwala waye farko wanda zai rubuta su na ga mala'iku in ji rasulullah mala'iku talatin da wani abu kowannen su yana rige rige waye zai fara rubuta ta duk wannan zikirin baka jin shi ana faɗa inda ake magana zikir sai dai a ce an koso wani abu a farin kyalle an ba mutane wato abubuwa ne mutum ne yake ta karanta surkulle yake akwai abubuwan da mutum in ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta aljanu za su buɗe mai ido warai kuwa wani sananne ne akwai abubuwa wanda kaga ba zikiri bane na Allah ko yawa ba zikirin Allah bane akwai abubuwa da mutum ya karanta ya karanta aljanu za su buɗe mai ido za su ce mai gasu sun zo da abin da yake so za su yi mai saboda shi ma ya cika musu to ga aljani ya buɗe wa mutum ido sai zai ce wai an bashi wani abu a ninke an bashi kaza an bashi musulunci ba haka yake ba Allah musulunci ba haka yake ba ana sallama ya karanta da mutane tsawon shekara ashirin da uku zahiri ba baɗini ba karantar da su da rana da yamma da daddare ga zikirin gashi gashi sun yi sallah a bayansa sannan a ce duk wannan wai ga wani abu an kawo kunshe ko kuma ya fi wancan sannan kai kuma kana da number 6 ka ce ka yadda ai ba zai yi ba ai in dai kana da in kana da takalifi in dai kana da takalifi ka san wai al-mukallaf al-baligh al-aqil ko in dai kana da takalif ai kaga ba za ka ci wannan ya ya abin nan ba tambaya nan ita ce wai wannan mutumin eh ba faɗe shi ba sai malamai suka ce shine sahabin da irwaito mana hadisi shine rifa'atu bin rafi' din da ya tashi ba da labarin sai ce wani mutum eh a gaba rafa'atu za mu na yahya abin aliyu bin yahya az-zurqi aliyu dan yahya az-zurqi shi aliyu shi ya rasu shekara ta 127 an abihi daga babansa yahya shi yahya shi ya rasu shekara ta 90 yanzu mutum zai iya kirkiro zikiri mutum zai iya kirkiro zikiri eh ban ba eh kun lura da kyau ko wannan ma'aikin Allah ya sa mai stam kun gane ko wannan ma'aikin Allah ya sa mai stam yanzu idan wani ya kirkiro waye zai ce mana ya yi ko bai yi ba eh babu ko to saboda kowa sai ya rufa nashi sai ya na ma'aiki kwarai kuwa ina son ku lura da kyau kowa sai ya rufa nashi yayi na ma'aiki yawa kuma kaga shi na ma'aiki inda kai imani da shi to ba kuma sai wani ya baka ba kai tsaye ne ina son ku lura da kyau ina son ku lura da kyau ka gane meye musulunci meye kuma ba musulunci ba amma dai umuman gaskiya ahlus sunna akwai rauni wurin zikiri sunna akwai rauni wurin zikiri kamar yadda na ambata za a idar da sallah ka duba sallah azhar din mai zuwa idan Allah ta'ala ya kai mu bayan sallar azhar da wuya ga wani ya yi minti uku a zaune kullum da ce ko wanda yake da ka'idar da sallah za ka fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa nawa uku yake na? sai ka zo mataki na biyu Allahumma anta salam wa minka salam sai ka zo mataki na uku sai ka zo mataki na hudu a nan majalisi mun karanta har mataki na goma ko har mun rubuta ko an fito da ta da kuwa har mataki na goma lokacin da muke karatu a injiya da muka zo mustahabar sallah a cikin iziya haka ne ko yau har an zo mataki na goma lokacin da mutum zai karanta ayatul kursi za a karanta kulhuwa da falaki da nasi a kowace sallah kowace karshen sallah za a karanta kulhuwa da falaki da nasi in ban da sallar asubahin ita za ka biya so uku ne da sallar magari ita ma so uku ina fata mun fahimta wannan na bayan sallah ne na dubu salawati ne in mutum ku da ke in mutum ya yi nesa da zikiri fa to wallahi zai yi kusa da gafala kuma fitintunin nan in ana magana fitintunu na duniya fa to kuma in ana magana yau fa ina nufin wannan zamanin wallahi ba karama haka kawai ka ji akwai mutum magidanci an sace shi shi shedanu sun yi faki da mota sun sa mutane biyu ko uku a ciki kai ga ɗauka fasinjoji ne min aljinnati wan nas to ire-iren waɗannan zikirin ire-iren waɗannan zikirin haka kawai ka zo kana sai ka fito talla da kayanka a hannu a tamfaci ko ya diddika ko waye me ka ɗebo kana saiwa ko agowa ka ɗebo kawai ka zo ka samu mutane a kofar gida suka ce bari a ɗibi waɗannan a miƙa ma iyalai gida su duba su gani aka zara ɗin a tafaka guda bakwai aka a cikin gina domin iyalin su gani da yaron ya shiga jimawa kaɗan sai ya dawo ya ce sun ce a ƙaro guda uku ko a kawo a ƙaro guda bakwai a kawo guda hudu sai suka ƙara jimawa jimawa jimawa jimawa sai ce sai ya ce baka bari ya bi sawun yaron nan ashe suna da kucika suna da ƙofar ta tambaya sun wuce neman nan. ba yana faruwa ba to amma malam faɗa min wanda ilizimci zikirin fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala ko kada in yi wawanci aw yujhala alai ko kada in min wawanci yanzu ma na ko wawancin da ya kai mutum a ne wannan ina son mu lura da cin ba dariya bane karatu akwai wawanci a wawantar da mutum wannan eh babu wani kage za an ɗiba a tamfa nawa goma sha a can suna da shi kuma shiru-shiru yana ta lissafi kaza kaza kaza ya leka gida ya a ashe gidan ba a gama shi ba ta can bayanai suka fita ina fata mafahimci wannan da kyau ko kuma kana kabu kabinka da mashin ɗanka ka je da mutum ya sauka ya ka ba shi dubu ɗaya ne mu canji ya ma haka haka kawai ya ce kaza kaza kaza kaza sai kawai buga mashin ɗan kai wuce malam sai da zikirin fita daga gida zikirin shiga gida in ka lizimci waɗannan zikiran sai ga gaba ɗaya awa ashirin da hudu kullum cikin zikiri ka misali tashinka daga bacci tashinka daga bacci ka fara da mai zikirin tashi daga bacci daga inna fi khalqi samawati wal ardi waqti fil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan har zuwa ƙarshen sura ta ali imran alhamdulillah allazi ahyana bada ma amatana wa ilayhi an-nushur idan shi mutun ya iya yanzu yayi zikirin tashi daga bacci da ya tashi zai dauki kaya ya sa sai ya bismillah domin kada ya sa da shedanu ya fito ya dauki buta zai shiga bayi sai ya zikirin shiga bayi bismillah allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith ya ji ya tsugunna ya fito sai zikirin fitowa daga bayi gufrana ya tsugunna zai alwala sai zikirin fara alwala bismillah ya kammala alwala sai zikirin kammala alwala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم اجعل من التوابين واجعل من المتطهرين يا كملا sai tashi zuwa masallaci yi zikirin fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alai ya kammala zikirin fita gida sai zikirin zuwa masallaci Allahumma ij'al alli nura Allahumma ij'al min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura yana kammalawa ya je kofa shiga masallaci yana zuwa kofa shiga masallaci sai zikirin shiga masallaci bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ya shiga masallaci yana shiga masallaci zai kabbara in liman bai zo ba kabbara in salla raka biyu yana zama zikiri zai ci gaba da yi har zuwa liman ya zo liman yana zuwa an kabbara salla yana idan da kabbara sallah sai zikiri yana gama ya kammala zikirin ya fito sai zikirin fitowa daga masallaci Allahumma ftahli ba rahmatika Allah ah, Allah ka buɗa min kofofin falalaka domin ka fito daga cikin masallaci ne za kuma a shiga neman falala in za ka shiga Allahumma ftahli ba rahmatika domin wurin samun rahama ne ka dubu logic ɗan hadisi ɗin kaga za ka gaba ɗaya zikirinka shine fassarar allazi ne zukurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kana zikir Allah qiyaman wa qu'udan ka shiga kasuwa zikirin shiga kasuwa wannan fata mun fahimci gaba da sai ga awa 24 ka zikiri ce kuma a sawwake a sawwake cikin sauki domin zikiri yana cikin ayyuka na ibada masu sauki a harshe sallah sai an yi mata alwala kun lura da ke ko sai an yi mata alwala amma za ga zikiri shi ba shi da wannan sharaɗin a ce sai an yi mishi alwala to amma malam mutum ya lizinci zikiri tsaftatacce da ya fito daga gidan annabta Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika asharu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum assalam wa